فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يومنا بيرغة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى برن مكة زوا برن مدينة na da shekara ɗaya wanda ya zo daidai da sha takwas ko takwas ga watan hudu a Gregorian kalanda biyu da ainihin wato ashirin. don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyacci da kenan cikin fadar jihar gombe a idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin suratul hujurati mun kwana a aya ta goma sha uku za mu tashi kan lambar aya ta goma sha hudu amma kafin alramma ya karanta aya akwai 'yan tambihi guda biyu zuwa uku wato akwai wasu kusakurai da suka faru guda biyu zuwa uku wanda muke so mu wa al'umma bayani don su fahimci inda kuskuren ya faru kuskure na farko lokacin da muka zo muke bayani akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da suke tambayar sa akan cewa man huwa akramun nas ko man hum akramun nas wane ne mafi karancin mutane a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bawa sahabbai amsa da cewa akramuhum akramuhum indallahi atqahu sai suka ce laysa an haza nas'aluka ba dan akan wannan muke tambayar ka ba sai ya take ce musu to kaza sai suka ce ba wannan ba daga ƙarshe dai annabi ya ce kuna tambaya ne abin kuna tambaya dangane da wato annabi abin nan mutumin da ya fi kowa karamci a cikin duniya ta hanyar dangantaka da iyaye suka ce a'a amma dai sai annabi ba su amsa da cewa annabi yusuf shi annabi ne kuma ɗan annabin allah shine yaqub to za mu ce shi kuma yaqub dan ainihin wato annabin Allah Ishaqa ne sai muka ce dan Isma'il to maganar gaskiya shine shi annabi Yaqub dan Ishaqa ne ba dan Isma'il ba wannan tuntuban harshe ne ya faru da fatan Allah ya datar da mu to sai kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo yana magana akan mai sada zumunci muka ce annabi ya ce laysal wasilu bil mukafi a fassarar da muka yi muka ce annabi ya ce laysal wasilu bil mukafi wato mai sada zumunci ba shine cancantaccen wanda ya kamata a kira shi mai sada zumunci ba walakin alwasila allazi idza qata'a rahimahu wa salaha sai dai mai sada zumunci shine wanda idan ka ainihin wato a sada abin nan yanke masa zumunci zai sadar maka to hakikanin ma'anar hadisin bisa kuskuren da ya faru shine laysal wasilu bil mukafi wato mai sada zumunci ba shine wanda yake yi maka zumunci na bangihiri in baka manga ba wato in ka sada masa ya sada ma ko in ka sada masa ko in ka sada ya sada maka ka sada mishi hakikanin mai sada zumunci shine wanda ainihin wato idan ka yanke masa zumunci ko da kai baka je ba zai je maka wannan shine tuntuban harshen da aka samu wajen ainihin wato fassara to sannan sai magana dangane abu na uku kenan wanda ya tambaya dangane da mutumin da ya kalli abin sha'awa har mani ya fito masa shin menene hukuncin azumin shi to mun yi bayani akan cewa wasu malamai sun ce mutum zai yi istighfar ne tunda ba saduwa da mace mace ballantana a ce ya sadu da mace kai tsaye mu dan haka zai biya azumi ko kuma ya kafara to amma akwai malaman da suke ganin cewa duk da ba saduwa da mace bace ba ainihin wato tunda maniyi ya fita lalle akwai kafara ko kuma a ce akwai ramako a kan sa na azumi sannan kuma sai istighfari da tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala waɗannan su ne tambihi guda uku wanda ya kamata a ce mun yi su saboda kada al'umma su tafi da wata fahimta da fatan Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu waɗanda kuma suke bibiyar mu har suka iya fahimtar ire-iren waɗannan tuntuɓan harshe ko kusakurai muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da aljanna Allah ya ƙara musu ilimi mai albarka subhanahu wata'ala ya taimake mu mu da su wajen ciyar da addinin musulunci gaba Allah ya datar da mu don haka alaramma za mu je mu aya ta goma sha hudu insha Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم نعم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون الله سبحانه وتعالى يتي قالت الأعراب آمنا لا رباوا suka yi tsalle suka ce sun yi imani ma'ana su kawai daga shigarsu musulunci sai suka ƙetare martabar farko suka tafi martaba ta biyu shine imani wanda kamar yadda muka faɗa jiya shi musulunci yana da matakai guda ainihin wato uku shine mataki na farko shine mutum ya shiga musulunci idan ya ci gaba da ayyuka kuma ya ci gaba da kyautata alaka da ubangiji da ibada da kaɗe ta Allah cikin bauta to zai taka mataki kuma na biyu shine imani idan ya gama da wannan mataki ya ci gaba bai yi wasa ba bai yi rauni ba zai taka mataki na uku shine mataki na ihsani to wannan shine matakai guda uku to su he suka tsallake mataki na farko shine na musulunci suka ce sun yi imani sai Allah ya musu gyara kamar yadda muka faɗa jiya cewa ba haka abin yake ba ba kuma haka ya kamata su faɗa ba Allah ya ce kullam tu'minu ga ya musu ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wai imani kuka yi ba tukunna walakin qulu aslamna sai dai ku ce kun musulunta walamma yadkhulul imanu fi qulubikum Allah ya ce har yanzu imani bai higa cikin zukatanku ba amma wa in tuti'ullaha in har kuka ci gaba da bin Allah kuka ci gaba da bin manzon Allah wa Rasuluhu da manzansa la yalidkum min a'malikum shay'a Allah ba zai tauye muku cikin abin da kuka aikata ba wanda yake mai kyau ma'ana zai ci gaba da baku matsayi mataki mataki har ku kai na kololuwa ku zace da abin da kuke bukata din na kasancewar ku masu imani ko kuma kasancewar ku ainihin wato masu ihsani inna allaha ghafurun lalle Allah mai yawan gafara ne akan abin da mutum ya aikata wanda ba shi da kyau ba zai hana shi zama mai imani ba idan dai yana neman gafara ubangiji yana tuba rahimun kuma Allah mai yawan rahama ne ga ainihin wato bayinsa Allah ya ce innamal mu'minuna alladhina amanu billahi sani dai haƙiƙanin muminai su ne waɗanda suka yi imani da Allah wa rasulihi kuma suka yi imani da manzan shi sun malam yartabu nan ba su yi shakka cikin abin da ya shafi imaninsu ba wa bi amwalihim suka dinga jihadi da ainihin wato dukiyoyinsu wa anfusihim fi sabilillah da kuma rayukansu tsakaninsu da Allah Allah ya ce ula'ika huma sadiquna waɗannan sune suke da gaskiya a cikin imaninsu Allah ya ce ka ce musu qul fene ne musu atu'allimuna Allah bidinikum yanzu kuna so ku gaya wa Allah ku masu addini ne kuna so ku sanar da Allah addinin ku ne wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi bayan ku Allah da kuke so ku sanarwa haka ya san dukkanin abin da ke cikin sammai da kasai baki daya wallahu bi kulli shay'in alim kai ba ma abin da ke cikin sammai da kasai ba Allah dangane da komai da kowa da ka sani Allah masani ne Allah ya ce nuna alayka an aslamu ba wani abu bane suna maka gori ne suna goranta maka ne akan sun musulunta Allah ya ce qul la tamunnu alayya islamakum sai ne musu karku goranta mun musuluncinku balillahu yamunnu alaykum ku sani Allah ya fi tantanta da ya goranta muku an hadakum lil imani saboda shi ne ya shirye da ku zuwa ga imani a duniya babu kyauta da ta wuce mutum Allah ya dora shi kan layin imani don haka ba wanda ya fi tantanta ya ma gori in ba Allah ba saboda shi ne ya baka abin da duk duniya ba wanda ya isa ya baka shi shi ya baka matsayin da duk duniya ba wanda ya isa ya baka wannan matsayin in kuntum sadiqina inda gaske kuke inna Allah ya alamu ghaibas samawati wal ardh lalle Allah yana sane da abin da ke cikin samai da kasai na gaibi wallahu basirun bima amaluna. Allah mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa to kamar yadda muka faɗa jiya waɗannan ayoyi suna bayyana mana maratib na musulunci ko kuma maratib na addini shine al-iman al-islamu al-imanu al-ihsanu waɗannan matakai ne waɗanda suke a cikin addinin musulunci daga wannan sai wannan daga wannan sai wanta to me yasa malamai suka ce me yasa an yarda ka ce kai musulmi ne amma ba a yarda ka kira kanka mai imani ba to malamai suka ce a cikin kiran kanka kai mai imani ne akwai tazkiya da tsarkake kai kuma wannan aya tana daga cikin dalilan da suka nuna cewa ba a so mutum ya kira kansa mai imani ta tsawatar ta nuna cewa ba za ka kira kanka ni mumini ba ne ba wannan ka bari Allah ne ke da ikon ya baka mataki na imani ko kuma ya hana ka amma musulunci wannan kan kai tsaye Allah maɗaukacin sarki ya nassanta mana a cikin Alƙur'ani cewa lallai babu laifi dan mun kira kanmu ainihin wato musulmi daga ciki ubangiji subhanahu ta'ala ya tambaye mu am kuntum shuhada id am kuntum shuhada'a id hadara yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di hmm. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون الله سبحانه وتعالى يتي كتيمس أم كنتم شهداء شنكوكنا هلرتني إذ حضر يعقوب الموت لوكتن دمتوا تهرتوا النبي يعقوب id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di lokacin da yake cewa ƴaƴansa su annabi yusuf da su binyamin da sauran ƴaƴansa nan yake tambaye su ma ta'buduna min ba'di wa za ku bautawa a bayana qalu budar bakin ƴaƴan he suka ce na abudu ilahaka za mu bautawa ubangijinka ne wa ilaha aba'ika da allan ubangijin iyayenka annabawa da suka gabata ibrahima wa ishaqa wa isma'ila ko ibrahim wa isma'il wa ishaqa da kuma da annabi ibrahim da isma'il da ishaqa ilahan wahida Allah kwaya ɗaya rak wa nahnu lahu muslimuna kuma mu musulmi ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kaga wannan aya ta nuna mana babu laifi mutum ya kira cewa shi musulmi ne zuwa ga Allah saboda annabi yaqub da ya tambayi ƴaƴansa wa za ku bautawa suka bashi amsa kuma suka ce mu musulmi ne annabi yaquba haka abin nan yusuf din shi dan haka ya aiki da wannan wasiya ta mahaifin nasa a cikin wata aya cikin suratu abin nan yusuf yake to rabbi qad ataitani rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين Ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana dangane da annabi annabi Yusuf yace rabbi kad ataitani min al-mulk ya Allah hakika ka bani mulki wa allamtani min ta'wil al kuma ka sanar da ni fassarar mafarki fatiras samawati wal ard Allah kai ne ka kage sammai da ga baki ɗaya. tawaffani muslima anta waliyyi fid da wal kuma jazakumullahu khaira kai ne majibincin lamarina a nan duniya da kuma lahira tawaffani musliman Allah ka ɗauki raina ina musulmi wa alhiqni bi salihina kuma idan ka tashi haɗa ni da mutane a gobe kiyama ka haɗa ni da mutanen arziki kar ka haɗa ni da mutanen banza ya Allah su ko mutanen arziki a gobe kiyama suna cikin aljannar firdausi Allah ya haɗa mu da su baki ɗaya saboda haka kaga wannan aya annabi Yusuf ya bayyana matsayinsa ya kuma bayyana cewa yana buƙatar Allah ya ɗauke shi musulmi ka duba annabi yusuf ya taka mataki na imani tare da ya taka mataki na imani ya ma taka mataki na annabta da manzanci ga baki ɗaya amma tare da haka bai ce Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke shi mu'umini ba sai ya tawadu'u ya nuna cewa Allah ya ɗauke shi yana musulmi domin idan kana musulunci to dai kana cikin da'irar kan tabbas wannan babu makawa duk musulmi in dai ya mutu da musulunci to aljannar firdaus zai tafi wannan ka'ida ce ta ubangiji subhanahu ta'ala wanda babu wani abun da zai sa a ce ba za ta tabbata ba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi ya ku masu imani ku ji tsoron Allah tsantsar yadda ya kamata a ji tsoronsa wala tamutunna illa wa antum musulmuna. kar ku kuskura ku mutu face kuna musulunci kaga wannan ya nuna mana kan cewa babbar buƙatar da ake da ita a gare ka ka zama musulmi to martaba ta aikin ka, da matakalar da kake takawa ta jajircewa da ta Allah da nisantar ayyukan sabo da ayyukan zunubai da ayyukan asha da ayyukan Allah wadarai da kuma yadda kake ƙara gyara alaƙarka da Allah da gyara tauhidinka da kaɗaita Allah cikin bauta da kaucewa shirka da kaucewa bid'o'i da kaucewa zalunci da dukkanin nau'ikan sabo waɗanda mutane suke aikatawa wannan shi zai taimake ka ka samu ainihin wato irtifa'i ka ɗagu zuwa matakala ta imani to shi matakala ta imanin nan ba lallai bane ka ainihin wato san ka zama mai imani ba lallai bane amma dai ka zama kana musulmi kuma karka yadda wani abu da yake warware musulunci warware maka musuluncinka to idan wannan ta samu to da izinin Allah kana kan layi mai kyau kuma kana kan tafarki mai kyau kuma koda a ce ka mutu a iya wannan da'irar ba tare da ka taka matakin imani ba wannan garanti zaka tafi aljanna babu bukatar babu kokonto a cikin wannan magana din shi yasa shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi umarni yace ka ce musu qul inna salati qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin mm. la sharika lahu mm. Allah ya ce masa masu inna salati lallai sallata wa nusuki da كتمسى إن صلاتي للي صلاتا ونسكي ديانكانا ومحياي رايواتا ومماتي دمتواتا قباكي ɗaya. lillahi rabbil alamina dukkansu suna tabbaya ne zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala la sharika lahu wannan ubangijin da nake wannan ayyukan ba shi da abokin tarayya a cikin mulkinsa a cikin kudurarsa a cikin iradarsa a cikin halittarsa a cikin kaɗai tahi da bauta haka a cikin asma'ihi wa sifatihi ba shi da wani abokin tarayya wa zalika umirtu yadda na faɗa muku nan haka Allah ya umarce ni da na faɗa kuma na kudurce a cikin raina wa ana awwalul muslimina idan ana neman farkon masu miƙa wuya zuwa ga ubangiji to idan an same ni magana ta kare wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa saboda haka kaga shi kansa tunkafansa shine matsayinsa na musulmi to idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babban abin da ke tunkaho da shi shine a lissafa shi a ce shine farkon musulmi to a shi kenan kasancewarka musulmi to wannan ba matsala bace amma abin da zai baka mamaki tare da irin wannan daraja sai kaga mutum ya dace office amma yana tsoron ya bayyana wa mutane shi musulmi ne yana tsoron ya bayyana wa ma'aikatan da suke tare da shi musulmi ne yana tsoron ya bayyana wani hali a ce to kai kuma daga ina wannan ya za ka yi mana haka sai ka ce a kun san ni musulmi ne kuma musulunci abin da ya ce mana shine kaza mutanen mu suna ba da mu a addinin mu suna tozarta addinin mu abin da ya kamata ka fito da shi karara wai kana jin tsoro saboda kana jin tsoron kujerarka saboda kana jin tsoron kaza saboda kana jin tsoron kaza saboda kana jin tsoron kaza yanzu ka duba ka ga wai saboda tsabar tsoron mutum ya bayyana addini ya bayyana musulunci har yanzu takara idan za a tsayar sai a ce dole sai an tsayar da wane musulmi wane kirista ko da kuwa wannan jiha ko wannan gari ko wannan ainihin wato state mutum kaso biyar, cikinta musulmi ne bai wusa kaso 15 ko 20 ko wani abu su ne waɗanda ba musulmi ba idan aka yi magana sai a ce a'a ai ya kamata kar su ce ba ma karnar su ba ma ainihin wato son su ko kuma a ce kaza a don haka dole ne a tsaye da nasu su ma babu inda Allah ya nuna mana wannan ka fito ka bayyana addininka duk abin da addininka ya jawo maka na alheri ko kuma ya jawo ka samu matsala ko ba asara kai ba yau idan ka tsaya takara sai ka faɗi saboda ana ka da cewa kai mai rikon addini ne billahi allazi la ilaha illa huwa riba ne akan ka duniya da lahira yau a ofis idan kai wani abu sai aka ce ai saboda musulunci yana da nuna shi mai addini ne yana da nuna san musulunci yana da nuna riko da addininsa ne wannan ta sa aka kore ka a aiki wannan ta sa aka ci zarafinka wannan ta sa aka yi maka illa a ofis ɗinka wannan ta sa aka rubuta maka kwairi wannan ta sa aka yi maka aka baka suspension wannan ta sa aka tsangwame ka wai saboda kana nuna addininka wallahi summa rantsuwar musulmi kenan in ji hausawa wallahi tallahi babu asara a cikin wannan sai alkhairi sai ni'ima sai falala idan kuma wani ya kika wani zai soka idan wani ya guje ka saboda addini a lokacin kuma wani ke jin shi dan gani ka sheninka ne saboda ya fahimci cewa kai mai riko da addinin ka wannan abin ya jawo ana cutar da mu sai ka ga a zo ɗaukar aiki a zo ɗaukar aiki shugaban da ke wannan ma'aikata shugaban da ke da haƙƙin saka hannu ko a ɗauki aikin nan musulmi ne tare kuke sallar juma'a da shi tare kuke sallar hamsu salawatu da shi tare kuke duk wasu harkoki na addini amma da hannunsa za a taɓa hannu a ɗauki adadin mutanen da ba musulmi ba su fi yawa saboda adadin musulmi an waye gari ta ko ta ina musulunci samun tangarɗa da tasgaro yake yi waɗanda ba musulman ba suna cutar da mu haka kuma namu musulmin yan uwanmu suna cutar da mu suna jawo mana matsala da tangarɗa a cikin harkokinmu yau idan musulmi guda ɗaya ya samu matsala sai kaga an yi ta a kanta ana ta ƙoƙarin sai an yi damejinsa an yi damejin aikinsa da rayuwarsa a kai amma wallahi idan wani ne wanda ba musulmi ba sai kaga ana ta nemo hanyoyi ana ta nemo wasu dalilai na yadda za a yi a kara abin a tara abin kada a cutar da shi wai saboda ka nuna musu kana kaunar su wannan kauna da kake nuna musu Allah ya ce wallahi ban santa ba babu ruwan su da ita balma su idan sun samu dama Allah ya ce la na fi mu'minin illa la na fi mu'minin illa wala zimma Allah ya ce la na fi mu'minin ba sa saurara wa mu'mini duk wata dama da suka samu da duk wani abin da suka samu na su cutar da kai wallahi a shirye suke kuma suna nan sai sun zartar da ita amma kai ne kullum ya za a yi bini-bini ka nuna kana kaunansu bini-bini ka nuna kana tare da su bini-bini ka nuna cewa dole sai an ba su ai su ma suna da haƙƙi ai kaza kaza kaza kaza kaza kaza babu addinin da ya kare haƙƙin waɗanda ba musulmi ba sama da addinin musulunci babu wannan addini duk duniya kuma wannan ba da shaidar qur'ani ba balantana a ce qur'ani ya wanke addinin da irin ayoyin da yake cikin sa ba da shaidar manzon Allah kaɗai ba balantana a ce annabin ne ya wanke addinin da wannan ma'anar waɗanda ba musulmin ba su suka yi rubuce rubuce suka wallafa littattafai suka shiga gidajen talabijin da gidajen rediyoyi suke bayyana wa duniya ba su ga addinin da ke kula da haƙƙin ɗan adam ko da baya cikin addinin ba irin addinin musulunci a yayin da kai kuma da kake cikin musuluncin kake zargin musulmi yan uwanka kake tauyewa haƙƙin musulmi yan uwanka duk wani abu da zai faru a ofis ɗinka in dai akwai takardar musulmi ko abun da zai shafi musulmi ta daga gurin ka za a samu matsala ba za ka taimaki kowa ba to wannan yana daga cikin matsalar da yau muka samu tare da irin wannan da'awa ta musulunci da hatta annabawa suke alfahari da ita manzanni suke alfahari da ita shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake alfahari da ita amma tare da haka mutanenmu ba su dauki wannan addinin a matsayin addini da ya kamata su mai da hankali a kayan shi ba da ya kamata su dinga bayyana wa duniya su masu hi bane ka kawo addinin gudunmawa ka taimake shi ka taimaki mutanen cikinsa yana daga cikin hanyoyin ridda malamai suka ce mutum ya dinga kyamar musulmi yan uwansa ya dinga kyamar ci gaban musulunci ko kuma a dinga hada hannu da shi ana ana ana muzaharatul mushrikina taimako da agazawa waɗanda ba musulmi ba duk mutumin da aka dinga haɗa baki da shi ana taimakon waɗanda ba sa cikin musulunci wallahi tallahi ya ji da kyau ya fita a cikin addinin musulunci bi nassil aya wa bi nassi hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa bi nassi aqwalil ulama da nassin maganganun malamai suka ce in dai kake da cikin da'irar mutanen da suke kaunar waɗanda ba musulmi ba suke taimakon su akan waɗanda ba musulmi ba wallahi wallahi ka fita a musulunci ya rage kuma babban riga da malum malin da hula da kake rataye a ita da ita amma dai addinin ka riga ka bar shi saboda haka mutane su higa taitayin su da Allah madaukakin sarki yake cewa waɗannan mutane ku ce dai kun musulunta to mataki ne mai matukar muhimmanci ba mataki ne na wasa ba ba mataki ne da mutum zai raina ba abu ne wanda ya kamata kowa ya shiga taitayin sa a kayan ubangiji subhanahu wata'ala yace innamal mu'minuna sani dai mumine na gaskiya ai innamal lal kummalu wato kammalallun mumine na gaskiya allazina amanu billahi wa rasulihi sune waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah kuma lam yartabu sannan ba su shakka ba ai lam yashukku wala tazalzalu ba su shakka ba kuma ba su girgiza ba ba su girgiza akan addininsu ba ba su raurawa ba akan addininsu ba suna nan daram ba abin da ya dame su dangane da addininsu suna bin su sawu da kafa bal sabatu ala halin wahida sun tabbata akan hali kwaya daya na miƙawa wa Allah wuya da kuma musulunci na gaskiya wa hiya tasdiqul mahbu shine tsantsar gaskata addinin musulunci da tsantsar gaskata manzancin manzan Allah da tsantsar gaskata abin da yazo daga alqur'ani daga da tsantsar gaskata abin da yazo daga hadisan manzan Allah wajahadu bi amwalihim kuma suka dinga jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah da dukiyoyinsu wa anfusuhum da kuma rayukansu fi sabilillahi dan ɗaukaka addinin Allah wannan yana daga cikin babban aikin da ya kamata kowanne musulmi ka duba da yanzu abinda Allah ke fassara mana musulunci shine daga cikin ma'anar kai musulmi ne ka dinga jihadi da dukiyarka da ranka me ma'anar wannan shine duk wani abu na hidimar addinin musulunci kar ka kuskura a ce babu kai a ciki ka yi ƙoƙari ka shiga a yi da kai in kana da dukiya ka ɗauki dukiyar ka bayar in baka da dukiya sai ƙarfi za ka iya sawa ana gina makaranta ne ko ana gina islamiyya ko ana gina masallaci ko me ake yi ka yi ƙoƙari ka ɗauki wannan a matsayin matakin ba da gudunmawarka da mataki na yin abin da kai ma ya dace to wannan fa ne kake iya ɗaukar sunan musulmi na gaskiya haka kuma ka sa ranka a ciki da dukiyarka a ciki ka rugunsumu cikin wannan aikin a yi da kai duk abin da ya taso ya zo gabanka na musulunci kai kokari kaga cewa kana yi amma ka duba kaga tare da irin wannan ma'anar da Allah yake bawa addinin mu cewa ma'anar musulunci da gaskiya shine mutum ya dinga jihadi da ransa da dukiyarsa amma kaga wasu mutane da dukiya amma babu abin da ya dame su dangane da taimakawa addini yanzu ka duba halin da muke ciki na coronavirus din nan halin da muke ciki na kuncin rayuwa da ake ciki halin da muke ciki na kafiyu da aka saka wa al'umma wani yana nan har yanzu da kuɗaɗe a dankare a cikin akawun ɗin shi ya iya cire wani bangare na kuɗin ya taimaki mutanen ko da anguwarsu ko da bai tafi wani gari ko wata jiha ko wata local government ko wata anguwa ya je ya taimaka ba ya taimaki iya wanda suke rayuwa tare wallahi tallahi ba zai iya ba sai kaga mutumin da bai kai shi dukiya ba mutumin da idan an tsauke shi da shi da dukiyarsa da iyalansa gaba ɗaya aka tsoma shi a cikin lamarin wancan gaba ɗaya zai ɓace a daina jin labarinsa saboda ba abin da ya mallaka amma sai ka ga ya iya cire ninkin ba ninkin abin da alhaji ne ko yallaɓai ne ko ɗan siyasa ne ko wane kaza zai iya cirewa ya taimaka yanzu yar shinkafan nan da wasu bayan Allah suke raba wani baya iya yi wani baya iya yi ga marayu ga mabukata ga wanda suke bukatar a taimake su ga waɗanda ba su da hali kuma irin waɗannan lokuta musamman na ramadan lokaci ne na taimako ko da kana da shi kana buƙatar a ƙara ma saboda akwai abubuwan da za ka buƙata idan an sha ruwa ko lokacin tsohur, ko idan sallah ta zo ko wani makamancin haka amma tare da haka babu wanda yake taimakon su ba wanda yake taimako sai kalilin daga cikin waɗanda suke eh, matsewa su taimaka Allah ya saka musu da alkhairi domin wallahi waɗanda suke ƙoƙarin nan da wanda suke agaza wannan wallahi tallahi waɗannan su ne haƙiƙanin musulmi na gaskiya su ne hakikanin masu imani na gaskiya waɗanda suke iya ɗaukar dukiyarsu su taimaka ko da kuwa ana cikin halin bukata ko da kuwa abin da suke da shi ba shi da yawa amma dai su ga cewa sun taimaka wa wasu wannan ba ƙaramin imani ba ne ba ƙaramin ka musulmi na gaskiya ba ne ba wannan ta sa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba sa wasa wajen gudanar da ire-iren waɗannan ayyuka din ba sa wasa da dukiyarsu wajen ciyar da addinin musulunci wani zai iya ɗaukar dukiyarsa gaba ɗaya ba wa manzon Allah kamar irin sayyidina abubakar wani zai iya daukar rabin dukiyarsa ya bawa manzon Allah ya ce a rabawa addinin musulunci kamar irin sayyidina umar wani zai iya daukar ɗaya bisa uku na dukiyarsa ya bayar kamar irin sayyidina usman da dai shauran sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suke da wannan kokari wani ma zai iya hana ƴaƴansa bako ne manzon Allah yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne zai sauke min wannan bakon wani sahabi ya ce wallahi iya abin da na sani shine abincin da yake gidana bai wuce mutum ɗaya ya ba amma haka ne tsalle na ɗaga hannu na ce ya rasulullahi zan sauke shi ya ce ni da kaina na ce zan sauki bakon nan amma ban san ta ina zan fara ba ya ce haka na ɗauko shi na zo da shi gidana da na zo da shi gidana na samu matata na ce mata to na faɗa ko bakon manzan Allah ya ce taɓi da ta ce to ina ce to ya za a yi ta ce to akwai dai abinci amma na yara ne su ne kawai wanda ya shura dama shiri na in ka zo zan baka hakuri da ni da kai mu kwana haka su kuma a dan ba su san da kananan yara ba su san yunwa ba ba san babu ba yace to yanzu ya za a yi tace to yanzu shi abin da kace yace to abin da za a yi shine yaran nan su ma ke ba su hakuri ki lallahe su idan sun yi kuka ki kwantar da su har su bacci zuwa da safe ma ga yadda za a yi amma wannan abinci ke da ka kawo tace to ai shi ma ba zai ishe ku ba shi ma bakon sai an yi da gaske ya ishe shi yace ba damuwa idan aka zo ana za mu fara ci to za mu ɗan zan dungure a tubalbal ɗin wanda take haska mu sai mu ci gaba da ci a duhu shi ya ɗauka ina ce alhalin ba shi nake ba shi ya samu dai ya ƙoshi haka kuwa ta faru suka zo suna cikin za su fara cin abinci kawai sai ɗan dungure a tubalbal ɗin yar fitila da take haskawa sai duhu bakon ita a kunno mai ita a ba damuwa mu ci gaba in mun gama cin abinci mun wanke hannu aje a kunnota yanzu kan tunda mun fara cin abinci a ci gaba sai yana ɗaukar hannunsa yana kaiwa baki yana ɗan gulam-gulam da bakinsa da zai ga kamar yana cin abinci alhalin ba ci yake ba wannan bako ya ci abinci ya ƙoshi ya wanke hannu ya sha ruwa ya nemi guri ya kwanta kafin gari ya waye sai ga mala'ika jibrilu da aya Allah subhanahu wa ta'ala ya yaba abin da waɗannan mutane suka aikata wa yi usiruna ala anfusihim ولو كان بهم ويؤثرون على للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون garin Allah na wayewa wannan sahabi ya je gurin manzon Allah manzon Allah sallallahu ya ce masa Allah ya ga abin da ka aikata da kai da iyalanka jiya kuma ya sauke aya yana yaba muku yana dinjina muku abin akan abin da kuka yi jama'a idan mutum zai iya haƙuri da abin da zai ci a cikin ya iya haƙuri da abin da matarsa za ta ci a cikinta ya iya haƙuri da abin da ‘ya'yan da ya haifa ƙanana za su ci a cikinsu ya ba wa wani mabukaci saboda neman lada a gurin Allah ina ga kai da kake dankare da dukiya kake dankare da kuɗi kake dankare da abin da kai mallaka mai yawa amma kana ganin mutane cikin fagauniya kana ga wallahi wani idan aka sha ruwa bai san ina zai je sa kansa ba ba ma ga irin yau din nan da wannan lokaci da muka shiga wanda yanzu kafiyu ake ciki jama'a kafiyu ɗin nan an saka shi daga karfe shida na yamma zuwa karfe bakwai na safe wannan karfe shida na yamman har zuwa dare a daidai lokacin ne mutane suke shirye shan ruwa suke gayyatar bayan Allah da talakawa da waɗanda a masallaci za a turo kunu za a turo kosai za a turo shayi za a turo shinkafa da miya za a turo alale za a duk wani kayan abinci za a turo waɗanda ba su da inda za su sa kansu nan suke zuwa su makale su sha ruwa to yau wannan abun babu shi masallatai an rufe wacce dabara ya kamata ka yi ka taimaka wa ire irin waɗannan al'amura wanne hanya ya kamata ka bi ka taimaka wa mabukata tun da ba zai yiwu ka dafo a gidanka ka kawo masallaci a ta ba ko a ci ba to samu waɗanda suke da bukata a cikin anguwarku ka ɗakura abin da za ka dafa ɗin ka dinga miƙa musu wane ma ya yi a unguwarsu wane ma ya yi a unguwarsu ko kuma ka ware wasu kuɗaɗe hakan nan ka ware ko da dubu biyar biyar ko goma goma waɗanda ka san mabukata ne a unguwarku ka mimmika musu ka ce a ɗansa ya abin shan ruwa bana babu shan ruwa a masallaci abin da muka saba yi muku Allah ya kawo dalilin da zai sa abin da ya sa abin ya tsaya da haka ku yi amfani da wannan wajen yi wa kanku da iyalanku abin shan ruwa amma mutane babu ruwansu wani sai idan yamma ta ya dinga yawo a layi kenan yayi nan yayi nan yana ta neman ina zai samu ya makale ba shi da inda zai ci abinci ba shi da inda zai sha ruwa wannan wata irin masifa ce to amma tare da haka babu abin da ya dame ka to ka sani wallahi ma'anar musulunci shine Allah ya ce wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim shine zamto kuna jihadi ta hanyar taimakon addinin Allah da dukiyoyinku da kuma ainihin wato rayukanku in dai ba za ka yi wannan ba to lalle kana nan musulmi amma baka cika cikakken musulmi ba wallahi ubangiji subhanahu ce yace jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah Aiwa wa bazalu mahajuhum wa faisa amwalihim suka ainihin wato baza dukiyarsu da kuma ainihin wato rayukansu da numfashi rayukansu fi ta'atin lahi wa ridwanihi cikin bin Allah da kuma neman yardar Allah Allah ya ce ula'ika kuma na waɗannan su ne masu imani da gaskiya fi qaulihim idza qalu in sun yi magana to da gaske suke innahum mu'minuna waɗannan su ne mu'minai la ka ba'd al-a'rabi alladhina laysa ma'ahum min ad-din illa al-kalimatu zahira ba kamar sauran larabawa da sauran sauran mutane ba wanda ba su da wani abu a cikin musulunci idan ba kalmar cewa su musulmi ne kawai ba kawai abin da suka iya faɗa su ce su musulmi ne amma babu wani aiki da yake bayyana cewa su musulmi ne kul Allah ya ce ka ce musu a tu'allimuna Allah bi dinikum yanzu za ku bawa Allah labarin addinin ku ai a hu bima fi dama'irikum ku za ku bawa Allah labarin abin da ke kunshi a cikin zukatanku da kirazanku wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardh bayan ku Allah shi ne mafi sanin abin da ke cikin sammai da kasai baki daya kamar yadda Allah yake cewa inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله ده كان سيكي إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء للي بابا أبن ديكي قويا وألا أتكين سمي da kuma a cikin ƙarfe Allah ce huwa allazi yusawwirukum fil arhami shine yake suranta halittar ku a cikin ainihin wato mahaifar iyayenku kaifa yasha'u yadda bi ya ga dama sai haka zai suranta ku ya halitta ku la ilaha illa huwa al-aziz al-hakim babu abin bautawa bisa tantanta da dacewa sai Allah al-aziz mabuwayi al-hakim wanda yake mai hikima Allah madaukakin sarki ya datar da mu a wani guri Allah yake cewa alam tara anna Allah ya'lam ma fi samawati alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard na'am ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Alam tara ya alam mafi samawati wa mafi al'arku, cin ba duba ba ne zuwa ga Allah ya san abin da ke cikin samai da cikin ƙarshe ga baki ɗaya? ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum babu wani mitin da za a yi na tattaunawa na mutum uku face Allah shine na hudun wala khamsatin illa huwa sadisuhum babu wani mitin da tattauna da za a yi da mutum biyar face Allah shine na hidan su baka san da wannan bane ma'ana yanzu wanda ya san da irin waɗannan abubuwa kuma shine za ku zo kuna bashi labarin ku masu addini ne a tu'allimuna Allah bi dinikum kuna baya wa Allah ku masu addini ne bayan ya san waɗannan gabaki daya yana kuma da iko a kansu gabaki daya to ai wannan da ya san wannan shi ya fi tantanta ya san abin da ke cikin ku. in musuluncin kuke da gaske Allah ya sani shi yasa duk munafiki fa wallahi tallahi ya ji tsoron Allah duk wanda yake munafurtar addini yana bayyana musulunci a baki amma a zuciyarsa yana kyamar musulunci da musulmai ayyukansa suna nuna cewa shi musulmi ne da gaskiya amma ya nukurkushe kafirci da ainihin wato rashin addini a zuciyarsa da kyamar addini da kyamar masu addini a zuciyarsa wallahi kana wahalar da kanka ne ko ka bayyana ko kar ka bayyana ubangiji yana sane da abin da ke cikin iraza ga baki daya ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur ya alamu kha'inatal a'yun Allah ya san abin da idanu suke ha'inta ma'ana suke tauyewa wa ma tukhfi sudur da kuma abin da za suke killacewa suke ainihin wato boyewa duk abin da ka boye na abin da yake shine daidai ko kuma ba daidai ba wallahi tallahi Allah madaukakin sarki ya sani qul in tubudu ma fi anfusikum aw qul in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah hmm. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى يتي قل كتي مسو إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه in kun ɓoye abin da ke cikin kirazanku ma ko kuma kun bayyana shi yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku hisabi da shi wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa yaghfiru wa yu'adhibu man yasha'u zai zai azabtar da wanda ya ga dama ya kuma yi gafara ga wanda ya ga dama ma'ana dai ba ka da ikon boyewa Allah abin da ke cikin zuciyarka saboda haka Allah yana da komai qul in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu ya'lamuhu Allah hmm. wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard hmm. wallahu bi kulli shay'in alim kace musu idan kuka boye abin da ke cikin kirazanku ko kuma kuka bayyana shi ya'lamuhu Allah Allah ya sani wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard kuma ya san duk abin da ke cikin sammai da kasai gabaki daya yasa wallahi duk wani wanda yake jin cewa yana ha'intar Allah yana ha'intar musulunci yana ha'intar al'ummar musulmi za a baka amana ka tauyi za a baka wani gudunmawa ka kai wasu ka cinye za a baka taimako ka haɗe za a yi maka za duk abin da kake wanda kana ganin ba wanda ya san me kake yi to wallahi ka sani Allah yana kallon ka kuma zai nuna kaset ɗinka a gobe kiyama akwai majigi a gobe kiyama wallahi kallahi kowa sai an nuna shi da wanda ya je yana zina da wata da wanda ya je yana luwaɗi da wani da wanda an tara dukiya aka bashi amana ya tauye Allah zai haska kowa duk duniya su ganka to wanda tonan asiri ya wuce wannan ba gara ka haƙura da duk wahalar da zaka sha a duniyan nan ba ka samu gobe kiyama ka je babu tonan asiri tattare da kai duk abin da zai same ka a duniya na kunci wallahi gare ya same ka idan har zaka samu sauki a cikin rayuwa kuma mutane suna suna suna suna suna zagin zamani sai ai muna cikin wannan zamani namu ya zo da matsala bayan kuma zamanin ba hina da laifi ba su ne masu laifin su waye a kunshi a cikin zamanin in ba mutane ba nu'ibu zamanana wal aibu fina wa mali zamanina aibun siwana mawaƙi ke cewa nu'ibu zamanana muna aibanta zamaninmu wal aibu fina alhalin aibun kuma a cikin mu yake wa mali zamanina aibun siwana shi kansa zamaninmu ba shi da wani aibi in ba mu ba mu ne aibin zamanin ba zamanin ne aibun mu ba saboda haka kowa yanzu misali coronavirus din nan kowa duk ƙarin sa kare akan coronavirus kowa ya tashi wanda ya ƙin sadaka sai ta malam corona virus corona virus a kuɗi abubuwa sun tsaya ko da haka ba zai yiwu ba kuna ta cewa mai sadaka mai kyauta ba zai yiwu ba malam wallahi in ƙarya kake wa Allah kana da shi ka ƙi Allah ya sani idan malam bai sani ba ka je sayan kaya an falla masa kuɗi kana yin magana sai eh, corona corona malam corona virus wannan kaya yanzu ya yi tsada bayan kayan nan suna nan a shagonsa tun kafin coronavirus su zo da wata bakwai kayan suke shagonsa a raha ya sayo su amma yanzu saboda alhaji na mugu da alhaji na matsiyaci ya ƙara kuɗi to shi ma bari ya ƙara saboda me saboda corona ta zo zai samu arziki a coronavirus don haka kowa ya ɗebo damuwarsa ya ɗora a kan coronavirus mai dukiya ya ƙi yin sadaka sai ya ce ma coronavirus masu shaguna sun ƙara kuɗi sai coronavirus gwamnati ta ƙi ta taimaki kowa ta taimaki bayan Allah ka taɓa ta ta ce coronavirus amma fa da ka je akawun kawun ɗinsu dukkansu matsiyata dankare ke da kuɗaɗen al'umma da dukiyoyin jama'a amma kowa ka taɓa ya ce corona kowa ya fito da akawun ɗinsa mana idan gaskiya ne ya bayyana mai mallaka ya bayyana me kunshi mai yake kunshi a ƙarƙashin fulan shi ya fito da akawun statement na akawun din shi in ya isa ƙaryar banza ƙaryar wafi kuna cewa mutane corona kuna cutar mutane kuna kuma yin kin yin abin da ya kamata da ku wani mawaƙi ke cewa idza alqaz zamanu alayka sharran wa sara al-aishu fi dunyaka murran fala tajza li halika bal tadhakkar kamun man baita kamun man baita fi fiha al-khair umran yace wa in baqat alayka al-ardu yawman wa butta ta'anna min dunyaka qahran فرب الكون قد ما أبكاك إلا لتعلم أن بعد الأسر يسرا wannan mawaƙi ke cewa idza alqa zamanu alaika sharri idan zamani zo maka da sharri da bala'i wa baqa al'aysh min ka murran duniya tai ƙunci gare ka tazo maka da ɗaci al'amura suka ainihin wato rikice maka gabaki Ya yace wala tadza ka. Kar karka dinga raki da halin da ka tsinci kanka a ciki kaji mutane suna karaki malam rakin ƙarya wanda wallahi wasu masu rakin ƙarya suke yi Allah ya hore musu ya buɗa musu suna da shi a dankare a cikin gidajensu suna dankare da shi a cikin ofisoshinsu suna dankare da shi a cikin akawun akawun nasu suna da shi a guraren masana'antunsu sun tara kadarorin gidaje da filaye sun tara kadarorin kayan noma da kayan abinci da duk wani nau'in abin da ake bukata suna da shi a dankare amma suna raki wala tajza li halika bal tazakkar kamin man baita fi alkhairu umran eh, fil umran yace shekaru nawa ka wuce kana cikin alkhairi dan kawai Allah jarrabe ka na wata uku Allah suno corona shine kawai zaka shekarar ka nawa kana cikin kuɗi da dukiya da walwala shekara nawa amma yanzu Allah ya turo corona ta wata uku ka bi ka rikita yau mutane ka rikita mutane ka rikita al'amarinka ka rikita al'amuran rayuwa gabaki ɗaya ka kika yi abin da ya kamata na taimakon Allah da addinin Allah yace wa in baqat alayka al-ardu yawman idan ƙasa ta maka kunci a wata rana wa butta ta ta'anni min dunyaka qaharan kawayi gari kana cikin kunci da matsi a cikin duniyarka yace fa rubbal kaunu qab ma abkaka illa ka sani cewa duniya bata saka ka ko sai sai dan li ta'lama anna ba'dal usri yusra sai dan ka gane cewa bayan kunci akwai sauki saboda haka mu muna ji a jikin mu cewa Allah zai kawo mana sauki da izinin Allah kawai ba za mu sai garanti lokaci ku za amma wallahi mun san Allah zai wutar da wannan abun da izinin Allah amma ba mu da garanti sai abun da Allah ya tsara saboda haka ka shiga taitayinka ka san me kake yi ubangiji subhanahu wata'ala yace la ainihin wato la yasfa alaihi min mithqalu zarratin fil ardi Allah baya buya akan sa koda mithqala zarra wala fis sama wala asgaru min zalika wala akbaru ko abin da yake mafi kankanci ko mafi girma duka baya buya ga Allah subhanahu ta'ala wallahu bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne dangane da komai Allah ya ce mun nuna alayka an aslamu suna maka ainihin wato gori saboda sun musulunta qul la tamunnu alayya islamakum yani al arabu alladhina yamunnuna bi islamihim wa mutaba'atihim wa nusratihim ala rasul sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke yi wa annabi gori cewa sun higa musulunci sun bi manzon Allah sun taimake shi yaqulu Allah ta'ala raddan alaihim Allah yana mayar masa da martani yana ta qul la tamannu alayya islamakum kar ku yi mun gori akan musuluncin da kuka yi fa in fa in ah, fa inna nafa inna ma ya'udu alaikum domin amfanin hakan da musuluncin aikan ku yake komawa ba kaina ba walillahi minnatu alaikum Allah ya yi muku baiwa ne dangane da wannan balillahu ya munnu alaikum an hadakum lil imani Allah ya kamata ya muku gori saboda ya hirar da ku zuwa ga imani in kuntum sadiqina idan kun kasance ainihin wato masu gaskiya ne fi da awatikum zalika akan da'awar cewa ko masu imanin ne ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yake cewa ya ma'asharal ansari ya ku mutanen ainihin wato ansar alam ajidkum dullalan fa hadakumullahu bi ban same ku batattu bane Allah ya hirar da ku da ni wato kenan Allah shi ne yake da iko ya yi gori ko manzan Allah kai musulmi bai halitta ka dinga gori ba kaga yanzu annabi ne ke gorantawa kuma ya cancanta ya goranta Allah ne ke gorantawa ya cancanta ya goranta amma kai bai halitta ka gorantawa dan kwanka musulmi ba wa kuntum mutafarriqina fa allafakum Allah bi da kuna rarrabe kuna ta faɗa da junanku wannan kabila ta kai wannan hari wannan kabila ta je ta cinye wannan kabila ta je ta kashe waɗancan da zazo na haɗa kanku duk kuka haɗu kuka dawo ɗan uwa musulmi kuna son junanku annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa muku so haka wa alatan fa aganakum Allahu bi ba na same ku talakawa ba ba ko tufafi a jikinku mai kyau ganye kuke ɗaura wasu ku akan dutse suke rayuwa wasu su sadu da ƴaƴansu wasu su sadu da iyayensu garaba gadan mata ake yi da raba gadan ƴaƴa idan mutum ya mutu kannan ƴaƴansa maza sai su ɗauki ƴaƴansa mata kannan su sai su raba gado wannan ya ja uku wannan ya ja biyar wannan ya ja hudu nan su je su gaba da kwanciya da su da fa haka kuke fa kuna kashe ƴaƴa mata kuna cin zarafin junan ku duk ba ku da wata ɗabi'a mai kyau wanda za a yaba amma da nazo Allah madaukakin sarki ya azurta ku ya jara ku a dalili na kullama qala shay'an qalu duk lokacin da ya faɗi wata magana irin wannan sai suka ji sun ce Allahu wa rasuluhu Aman. Allah da manzansa su suka fi tantanta su yi gori kuma su ne suka dace su yi gori ba mu ba da haka kai musulmi bai ainihin wato a dace gare ka ka ainihin wato gorantawa wani ba amma Allah madaukakin sarki yana iya gorantawa inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ard Allah ya san gaibin da ke cikin samai da kasai wallahu basirun bima ta'malu Allah mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa dan uwa zamu dakata anan wannan kuma shine karshen wannan sura ta suratul hujurat gobe insha Allah ta'ala zamu shiga sabuwar sura suratu qaf Allah madaukakin sarki ya datar da mu kafin mu rufe muna da ba mu da tambaya ko wannan tambaya ce to ba mu da tambaya sai addu'o'i da shawari malam don Allah a malam Ibrahim H Musa albanin kuri ya ba da sakon a saka mahaifiyarsa cikin addu'a Allah ya gafarta mata lalle Allah ya jarrabe mu da rasuwar ɗaya daga cikin iyayenmu mata shine mahaifiyar malam ibrahim h musa wanda aka fi sani da malam albanin kuri mahaifiyarsa ta rasu muna addu'a Allah ya mata rahama ya kai haske da rahama kabarinta kuma a irin yadda na san malam da kokarin sa wajen biyayya ga wannan dattijuwa muna addu'a subhanahu wata'ala ya bashi ladan wannan biyayya da yake yi wannan baiwar Allah Allah madaukakin sarki gafarta mata sai kuma mai cewa malam dan Allah ana yin addu'a muna gida muna amsawa to to shikenan kamar na minti biyar to mu tsaye da karatun ne ta addu'a kuna amsawa kuna gida kamar na minti biyar to wallahu ta'ala alam zamu duba wannan shawara ta ka Allah ya saka maka da alkhairi amma dai na san duk karshen karatun da muka zo muka yi addu'o'i muna kuma rokawa al'umma da kuma al'ummar mu gabaki daya alkhairin duniya da lahira Allah ya datar da mu to sannan sai waɗanda suka bada taimako kamar yadda muka faɗa muku cewa mun bada account number waɗanda suke son taimakawa kasantuwar ba ma tare guri daya to akwai waɗanda suka taimaka yau ma kuma sun taimaka da kuɗaɗe masu yawa na farko dai akwai idris umar ya taimaka da naira dubu ɗaya allah ya saka mishi da alkhairi akwai Gambo ibrahim ya taimaka da naira dubu ɗaya allah ya saka masa da alkhairi akwai suwai ba adamu wanzam ta taimaka da naira dubu ɗaya allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi akwai umar haruna abdulrahman ya taimaka da naira ɗari biyu allah ya saka masa da alkhairi akwai sani musa ya taimaka da naira ɗari biyar subhanahu wa ta'ala ya saka mishi da alkhairi akwai shu'aibu sale muhammad ya taimaka da naira 300 Allah ya saka mishi da alkhairi akwai muhammad adamu yarima ya taimaka da naira 500 Allah ya saka mishi akwai muhammad bashir bashir ne ko bashar ne bashir naira 500 shi ma Allah ya saka mishi da alkhairi akwai tijjani adamu naira 1000 Allah ya saka mishi da alkhairi akwai wani bawan Allah ya taimaka da naira 50 a naira 500 sori Allah ya saka mishi da alkhairi akwai musa garba baba a kai ya taimaka naira ɗari biyar Allah ya saka mishi da alkhairi akwai zainab ainihin wato to zainab rufa'i garba ta taimaka naira hamsin akwai abdullahi garba ya taimaka naira ɗari biyar Allah ya saka masa da alkhairi akwai shitu muhammad ne ko bintu muhammad bintu muhammad bala ta taimaka da naira ɗari biyar Allah ya saka masa da alkhairi akwai musa haruna ya taimaka da naira ɗari allah ya saka mishi da alkhairi akwai shu'aibu muhammad isawa ya taimaka da naira ɗari biyar akwai maimuna muhammad ta taimaka da naira ɗari allah ya saka musu da alkhairi akwai zaharaddin Shu'aibu ya taimaka da naira ɗari biyar allah ya saka musu da alkhairi akwai gana a menene gana fulo ne ko waye ne eh fubu akwai gana fubu ina jin ya taimaka da naira ɗari biyu allah ya saka musu da alkhairi akwai fatima alhaji jana ta taimaka da 200 allah ya saka mata da alkhairi akwai bashir usman ya taimaka da naira 30 allah ya saka mata da alkhairi akwai ɗai batu idris umar ta taimaka da naira 1000 allah ya saka mata da alkhairi akwai muhammad abubakar ya taimaka da naira 100 allah ya saka mata da alkhairi akwai kuma bilal salisu ya taimaka naira ɗari biyar Allah ya saka mishi da alkhairi akwai kuma zainab ali ta taimaka da ɗari biyu Allah ya saka mata da alkhairi akwai zulaihatu kabiru rabi'u ta taimaka naira dubu ɗaya Allah ya saka mata da alkhairi akwai menene kambari ne ko kambari yakubu ya taimaka naira ɗari biyar Allah ya saka mata da alkhairi akwai sama'ila adamu ya taimaka da naira ɗari biyar Allah ya saka masa da alkhairi akwai musa ahmad naira ɗari biyar Allah ya saka masa da alkhairi akwai wani bawan Allah naira dubu ɗaya Allah ya saka masa da alkhairi akwai Abdullahi Musa Usman naira ɗari naira dubu biyu Allah ya saka masa da alkhairi akwai Khadija Kadi a MDK ta taimaka da naira dubu ɗaya ɗari bakwai Allah ya saka masa da alkhairi jimillar kuɗin da muka samu a yau naira dubu goma sha takwas da ɗari shida da tamanin muna addu'a waɗanda suka ba da wannan gudunmawa ya Allah ka ba su gudunmawar aljanna Allah waɗanda suka ba da gudunmawa nan da taimakon nan domin a taimakawa mabukata da wanda suke bukata ya Allah muna roƙonka duk bukatunsu na alkhairi Allah ka biya musu Allah ka yaye musu duk wata damuwa to baiwar Allah ko bawan Allah da ya bada shawara a yi a dinga addu'o'i to duk da cewa kamar yadda muka faɗa muna yi to amma za mu ci gaba da yin addu'o'i ya Allah muna roƙonka Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ce makomar mu Allah ka haramta wuta naman jikin mu subhanahu wata'ala ka sa ainihin wato wannan cuta ta bar cikin mu ta kuma bar cikin al'ummar musulmi gabaki daya ya Allah muna roƙonka duk abin da muke nema na alkhairi a gurinka Allah ka bamu wanda kuma muke samun ainihin wato muke nema na tsari daga gurinka na sharri Allah ka tsare rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum amma amma masha Allah yau kan kamar mun ja da yawa ko 55 masha Allah